الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkan dangi yabo da godiya su tabbata ga Allah tabaraka ta'ala wanda ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka a wannan gari mai albarka garin jama'are a jihar Bauchi Najeriya a yau kwanan wata shida ga watan shawwal shekara ta uku hijiriya wanda ya dace da bakwai ga watan mayu shekara ta biyu a lissafin 'yan albashi da sunan Allah da ikon Allah da rahamar Allah da jin kayinsa muke fara gabatar da wannan wato fadakarwa ko wannan nasiha ga 'yan uwa musulmi na wannan jiha gaba daya jihar bauchi da kuma wannan gari na jama'are local government a wannan lokaci mai albarka abinda aka ɗora mun nauyi na magana a kansa shine bayani dangane da hakkokin talakawa akan shugabanninsu da kuma hakokin shugabanni akan talakawansu wannan shine abin da zamu tattauna insha Allah tabaaraka wa ta'ala yan uwa musulmi addinin musulunci addini ne wadda yake shefa kowane addini zuwa da tsari mai kyau duk wani addini duk wata aƙida duk wata al'umma da take tutiyar ko take ji da cewa tana da wani littafi ko tana da wani abun dogaro da ta dogara da shi wajen samar wa mutane tsari na rayuwa ingantacciyar rayuwa to babu ya addinin musulunci don haka shi nizamul islami tsari na musulunci tsari ne wasaton na tanzim a tsakani yake tsakanin dukkan wani tsari da ka sani addinin musulunci ya yi bayani dangane da hakki na wanda yake shugabantanka jagoranka musamman a irin wannan lokaci yanzu da ake jajiberin zaɓe don ka san waye kamata ka zaɓa kuma shi wanda za a zaɓa ya san menene hakkin mabiyansa a kansa amma ni a bayani na zan yi bayani ne a bisa tsari na musulunci mana abinda addinin musulunci ya tanadar ya ce shugaba ya yi wa mabiyansa ba wai tsari na turawa ba saboda mun haɗu a nan ne don saboda bayani akan tsarin musulunci idan dalili ya kama za mu iya buga misali dangane da hatta a tsarin turawa ɗin menene ya zama wajibi ga shugabanninmu kuma jagororinmu su mana sannan meye kuma su hakkinsu a kan mu mabiya addinin musulunci tsari ne da ya kawo tsari a ya kawo bayani dangane da hakkin su mabiya musamman a yi musu adalci al'adlu wal adalci sannan addini ne wanda ya bayani akan hakki da kuma zaman lafiya da kuma yin ɗa'a da biyayya ta hanyar da ta dace a shari'a sannan manhaji ne ko tsarin musulunci tsari ne da shugabanci na musulunci tsari ne da ya gino akan shura idan an ce shura wato ba mutum ɗaya ne kawai zai rufe ido ya ta jefa mutane inda ya so ko inda ya ga dama ba a'a tsari ne wadda yake dole ne shugaba ya zama yana da abokanan shawara a cikin mulkinsa abokanan shawara a cikin gudanarwarsa ba wai mutum ya shiga ɗaki ya rufe kawai abin da ya ga dama yake so a yi zai gaya mutane ba inda a musulunci ne a'a don ƙwar'ani ma cewa yi wa amurum shura bainahum sannan kuma manza Allah sallallahu alaihi wasallam yana da 'yan majalisarsa da yake zama da su wajen tattaunawa akan fidda mafita ga al'umma ga baki ɗaya kenan almalhaju ashuri almutakamil kenan ake cewa wanda tsarin musulunci ya fi tsarin demokradiyya tsarin demokradiyya tsari ne na ɗan adam tsarin demokradiyya tsari ne da yake cike da kurakurai yake cike da san zuciya yake cike da injustice and selfishness duka akwai wannan kowa ya sani saboda me yasa saboda tsari ne tunani ne na ɗan adam amma tsarin shugabancin musulunci a'a shi tsari ne wanda yake ya girma dukkan wani tsari sai dai kawai a ƙi a aiki da shi ko a ƙyamace shi saboda wani ra'ayi ko kuma goyon bayan yahudawa ko kafirai amma tsarin musulunci shi ne wanda yake tsarin da ya haƙiƙa almanafi lil ibadi wal bilad yana tabbatar da amfani da ci gaban ƙasa da ci gaban al'umma ga baki ɗaya kuma ba'idun ne anil ba wal walfauta tsarin musulunci babu hayaniya babu kone-kone babu zanga-zanga babu kashe-kashe babu zubar da jini babu handama babu satar ƙura'a babu ainihin wato fujirin babu raba mutane kuɗi don a ainihin wato sayi su ko a sayi tunaninsu a'a shi tsari ne da yake tafiya akan mai Allah yake so a yi mai kuma Allah baya so a bashi sannan tsarin musulunci na shugabanci tsari ne da yake yi. wato ba'idun anin al-istibdad abinda ake nufi da istibdad shine diktatoriya, kama karya mutum ya kasa ya tsare ya kama ya murde ya danne wanda ya ga dama sai abin da ya ga dama zai a cikin ra'ayi ko cikin hukunci Allah ce wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce ka nemi shawararsu a cikin al'amari idan ka himmatu to kai tawakkali ga Allah tabaaraka wa ta'ala abu na biyu yan uwana ba zai taɓa yiwa ba dole mu musulmi mu sani cewa ba a rayuwa babu shugabanci dole sai an samu shugaba ko da daɗi ko ba daɗi ko ana son sa ko ba a son sa ba yanda za a ce babu shugaba kwata-kwata da ka dole ne a rayu akwai shugabanci kowaye kuwa ba maganar cewa ko musulmi ko ba musulmi ba a'a an fi so a samu musulmi amma in ta kama ga musulmin ba su iya samarwa kansu ɗan uwansu ne shugabanci su ba to dole fa ƙasa ba za ta zauna ba sai an samu wanda zai shugabanci mutane ko da kuma ba musulmi ba ne don zama ƙasa babu shugaba bala'insa ba zai lissahu ba shi tsarin shugabanci haka yake da aka ya rage ga ku musulmi a cikin tsarin da aka zo za a shugabance ku ko za a jagorance ku tunda an ba ku dama ku yi iya ƙoƙarinku ku fitar da naku shi ma ya fito duniya ta gan shi ba zaɓe ake ba shi ma a zaɓe shi ko ku zaɓe shi to yayin da kuka zamanto kasalallu yayin da kuka zamanto dillalai yayin da kuka zamanto masu kwaɗayi ‘ya'yan kaji a watsa muku cak cak cak cak ku ne ba kwa tunanin gobe ba kwa tunanin jibi gata ba kwa tunanin me zai zai dawo sai kuka ja baya kuka bari wasu suka yi gaba suka fi ku to shi kenan sai kuma ku zauna ku tagumi ku jira abin da Allah ya amma kuma dole sai an samu shugaba ya rage naku ku yi kokari tunda su ne a cikin kogi kamun kifi ne mai rabo ke kamawa da aka ku iya kokari na ainihin wato fitowa ku motsa alamustawa ta shugaban ƙasa daga shugaban ƙasa har kansila wajibi ne musulmi su fito ko a su ko ɗaiɗaikunsu su nuna kishinsu su samar da wadda zai jagorance su kuna kallo a fili ana gaya muku a fili an faɗa mun gani ana nunawa a ƙasar nan a coci ake bayanin yaya za a shugabanci ƙasar nan a coci ake fito ake bayanin ba a yadda ba kuma dole sai an sa wanda ba musulmi ba kowa ya gani ba wanda bai gani ba a ƙasar nan sun faɗi abin da suka ga dama sun yi duk abin da suka yi ga ku da yawa ga ku da masu kuɗi ga ku da 'yan siyasa ga ku da kaza sai dai kuma ga ku da ƙarancin tsari da ƙarancin haɗin kai duk lokacin da musulmi ya zama bai da haɗin kai to wannan rashin haɗin kan ba ƙaramin bala'i zai jawo mai ba ga shi dai kuna kallo muna ta jin wani ya ce tikitin shugaban ƙasa nema wani ya siya ina naka ina mutanenmu suna ina ina wanda suka yi ta cika mana titi da fastoci ina wanda kuna ina miliyan ɗarin baku da ita ne ku fito ku fito ku bayyana kanku rabo ne wanda Allah ya rubuta masa ya samu amma kun nuke kun koma gefe sai an zo an yi ba daidai ba mutum ya fito yana zage-zage yana cewa kaza kaza kuna ina kuna bacci Najeriya dai dole sai an yi shugabanci kuma a bisa wannan tsarin da kuna ganin sa ko kuna so ko ba kwa so ko da daɗi ko ba daɗi a hakan dai za a yi da haka ku shiga ku fito ku gyara ku zuciya ku tunani ku yi kishin al'umma ku yi kishin jama'ar ku don ku samu wannan dama da za ku taimaki al'umma ku kuma in kuka sake mulkin nan ya fita daga hannunku to sai abin da Allah yi Allahumma sallim Allahumma sallim mu dai muna ta addu'a Allah kawo lafiya da zaman lafiya Allah kwantar da hankali Allah kada ya mai da mu bayi a ƙasan mu yin ciki ku fito ku yi kishin al'umma ba kishin riki da ya ga ya cancanta ya fito Allah ya taimake shi kuma ku ku taimaki mutanen kirki ku taimaki al'umma ku da za su taimaka muku kada ku mayar da tsarin samar da shugabanci tsari ne na mai aka ba ku aljihunku ba za mu ci nasara ba ku taimakin kuna tattaunawa ku samar da kwanciyar hankali da zaman lafiya a wannan ƙasa kada ku bar mu mu ci gaba da zama a cikin matsi da wahala da firgici da tsoro ba tare da kun kama da wani yanayi da za mu samu canji a shekarun nan masu zuwa ba wannan wajibi ne ku sani kuma don mutum ya koma gida ya zauna yana fushi ko ransa ya ɓaci ya ji ba daɗi to shugabanci dai sai an yi shi wani ya ce la yasluhun nasu fauda la sarata lahum wala sarata lahum ko wala sarata idza juhaluhum sadu wannan ɗaya daga cikin sifan shugaban da za a zaɓa tsarin shugabanci a musulunci shugaban da za a zaɓa ya kamata ya zama mai ilimi wayayye kar a zaɓi jahili kada kuma a zaɓi wawa jahil na farko dai malamai suka ce mutane ba su taɓa rayuwa ba fauda in an ce fauda shine rayuwar da babu shugaba yanzu ko ɗan ƙauye ne guda ɗaya babu shugaba ka ga ɓarnar da rayu ko lokal gamman ne idan babu shugaba ka ga ɓarnar da rayu to ba yanda za a yi al'umma su iya rayuwa ba su da shugaba la yasluhu nasu fauda la sarata lahu. ba yanda za a yi mutane su rayu babu shugaba samar da shugaba samar da jagora dole ne Dan yana da rukuni ne na samar da zaman lafiya a cikin al'umma in ba zaman lafiya ina za a je babu a haka ɗin a lalace mun lalacewa dole sai an samu wanda za a ce dai shi ne dai shugaban ko yaya sannan ya ce babu shugaba idan ya zama jahilai ko wawayen cikin mutane su suke shugabantansu irin dolayen mutane da suke fitowa suna neman a shugabanci mutane kar a ba su dama don zai zo ita dolancin ne da wahutancin gaba daya da aka a samu wanda yake wayayye kwarai kuwa mai basira wanda yake wato yana da rashin tsoro kuma ana son jarumi a shugaba ana so ya zama jarumi mai amana mai jaranta inna khaira manista a jartar kawiyu al'aminu mai ƙarfi wanda in ya hau shugaban ko na shugaban ƙasa ko gwamna ko kansila ko sanata ko ɗan majalisa zai nuna cewa shi shugaba ne kujerar za ta yi aiki wannan sharaɗi ne duk wanda zai fito ya manna fasta ya ce a zaɓe shi ko sarauta ko siyasa kai ko shugaban kasuwa ne dole ya zama yana da wannan sifa ta amana da ƙarfi ba wai wanda zai zauna sai yadda aka sarrafa shi ba a'a wannan rukuni ne mai muhimmanci ina gaya muku wannan don kada ku yi kuskure a zaben da za ku yi haka malamai suka ce Allah musulama manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa a tsari na musulunci yana ba da labari ya ce inna bani isra'ila kanan ta susu humul an biya banu isra'ila a da annabawa ne shugabanninsu mana wanda suke shugabantansu annabawansu ne ya ce kullama halaka nabiyun na biyun. duk lokacin da wani annabi ya rasu ko ya shuɗe ya tafi sai Allah kawo wani annabin a bayansa ya ce haka aka yi ta yi aka yi ta yi har aka zo kaina ya ce gani nan wala nabi ya ba ali ni kuma babu annabi bayana to me za a samu a bayansa wa ya kunu khulafa'a za a samu halifofi ne daga kan annabi an daina kawo shugaba annabi kenan yan uwa ina so ku gane tsarin jagorancin mutane ma a duniya gaba daya a hannun musulunci yake inna bani isra'ila kanat tasusuhumul anbiya banu isra'ila waɗanda suke shugabantar su annabawa ne ashe kaga rashin hankali ne gajeren tunani ne a rinka nesantar da musulunci da musulmai akan tsarin shugabanci wai sai a ce wai mai addini wai ba zai shiga ba ah, to wa ya fi cancantan ya zo ya nemi shugabanci ya jagoranci mutane irin wanda ya san addini to amma me ya faru masu addini sun yi baya sun yi nukuli sun tsaya a gefe waɗanda suka san Allah su suka fi cancanta su jagoranci musulmi da wanda ma ba musulmi ba wallahi wanda ba musulmi ba sai ya fi wa wanda yake wallahi wanda yake musulmi sai ya fi wa wanda ba musulmi ba adalci dan shi yana tunanin kiyama akan duk abin da zai yana tunanin Allah zai tsaye da shi zai tambaye shi haka annabi ya shugabanci wanda suke musulmi da wanda ba musulmi ba ya zauna a Madina ya kira Yahudawa yake ku zo mu zauna a rubuta constitution na zaman madina da shugabancin da za mu yi muku suka faɗi kaza ya faɗi kaza aka rubuta aka sa hannu yace zan kiyaye muku kaza da kaza da kaza da kaza duk da cewa ba musulmi bane kuma za ku kiyaye kaza kaza kaza kaza a daula duk da cewa su ba musulmi bane duk wannan abun akwai shi a rubuce haka maganan ibadi maganan nesantar da wanda suka suke da ilimin addini ko suke da wayewar addini suke da ilimi guda biyu da na addini da na zamani a nesanta su akan tsarin shugabanci wannan kuskure ne yasa in aka zaɓi wanda ke jahili ne bai san Allah ba to dole ku aga jahilci a cikin sarautarsa da mulkinsa da jagorancinsa wannan wajibi ne muna kira musamman ga samari matasa wanda kuka waye yanzu kun yi karatun addini kun waye kun yi karatun zamani kun waye digirin ne kuna da shi NCE kuna da shi diploma kuna ku fito ku fito ku nuna ku. wani ya zo yana tambaya na malam ina so zan fito dan majalisa na ce me kake jira na ka fito ko da ƙura ne ka tayar mu gani ya shi mu zauna mu zo mu zauna kawai muna kullum sai dai a bar mu a masallaci a mumbari ƙwarai kuwa haka ake yi ko da mutum bai zai ci ba ka fito ka hargitsa gari yawa ka je ka ci bashi ka buga fassa ka yayyada ta gari a ganka a ce ah, a ce wannan ma fa da ƙarfinka ƙwarai kuwa maganar zama a gida mutane su kwanta a gida suna ta kwamentin a facebook suna ta kwamentin a whatsapp suna ta surutu suna mun daina wannan muna so samari matasa ku fito muna so a samar da wani canji a ƙasar nan ina so ku lura da wani yanzu ku duba tsarin shugabancin nan na ƙasar nan haka yake ta juyawa akan wasu Ko ba kuma su ya su ne su ne dai gaba daya ina matasa ina matasa ba za mu ga wani matashi kosashe lafiyayye wanda yake da kayan aiki mu gan shi fat ya fito saman nan yana nema shi ma mu taimaka masa wanda zai ɗaya shekaru da ƙarfin tunaninsa bai da tsoro ga ilimi ga wayewa amma a ɗauko mutumin da ya yi esaya ko ya kusa esaya a cewa wannan wannan yare ne na matasa ina jin ciwo kwarai da gaske rashin ganin matasa a taɗin nan ba za su fito ku nuna damar ku da kwanjinku ba idan ba haka ba wallahi azimu ba za mu samu abin nan ba wato za ka ga wasu abin da Allah dai sauyi Allah sauyi don haka kun ga mutanen kirki kenan annabi ya ba mu labari mutanen kirki a da banu isra'ila kanat tasusuhumul anbiya annabawa ne suke shugabantarsu kuma an zauna a lokacin za a ce babu musulmi ne babu wanda ba wai har ci bayan mu mu zo mu zauna har a zo ana mana gatsali a coci ana gaya mana wai magana a Najeriya muna Najeriya kuna ina ga kuɗi kun tara ga kadarori kun tara ga arziki kun tara ga dama kun samu ga kaza a fito kuma ku ku tsaya ku taimaki duk wani mutumin kirki mutumin arziki babu maganar wai wata jam'iyya babu kowace jam'iyya mutumin kirki ya zo a taimake shi batun magana a makale wa wata jam'iyya guda ɗaya a ce sai ita a ɗauko rubabbe a makala mana a ce sai shi an daina yin wannan kwata-kwata gaba ɗaya idan sun zo suna shugabancin kowa yi yake yi da haka duk inda ku ga mutumin kirki ku yi ƙaura ku je ku jefa masa ku an shi ku tura shi ya tafi dai ya samu muku da gyara ko a wace jam'iyya ko sabuwa ce yanzu ta fito duk inda mutumin arziki ya fito da tsohuwar jam'iyya da sabuwar jam'iyya da daɗaɗɗiya da wanda ba ta daɗe ba da ta yau da ta gobe dukkan su mu ya dame mu a Najeriya mu mun gaji mu mutanen kirki muke nema kawai ba wani wanda zai zo makala mana karfan kafa ya zo ya dame mu ya ishe mu ba zai yi ba ina fatan kuna ganewa wayayyen dan siyasa wayayyen dan Najeriya wayayyen wanda ya san hakkin kansa ya san me abin da ya kamata yi kenan saboda a ko'ina ana iya samun mutumin kirki tun da dai jam'iyyar ba ta gidan annabi muhammadu ba ce dukansu gaba ɗaya babu wata jam'iyyar ta fito da gidan annabi muhammadu akwai akwai ta babu da haka kawai lokaci ne zamani ne yanayi ne da inda mutumin kirki yake ku zaɓi mutumin kirki ku taimake shi wannan saƙo ne ga matasa ya kamata kuma ku fito idan kai kokarin fitowa a wannan jam'iyyar ba su baka dama ba nemi wata ko ba a santa ba kaɗai mata ƙura fito kai ake nema yanzu kai din ake so ina fatan kana fahimta ka fito Allah ya taimake ka ba sai wancan jam'iyya kaza ba za su yi ta maka kulle-kulle da makirce makirce makirce amma mutanen kirki da suke bayan ka suna maka addu'a insha Allah Allah zai baka nasara da wannan ne zamu yaye kanmu bakin ciki da damuwa da yake damun wallahi ina fatan yan uwana matasa su gane wannan karatu kun fahimci wannan wanda Allah ya ce za a samu khalifofi a bayana khulafa fa yaksurun za su yawaita sai sabai suka ce to me kake umarta mu yace fu bi bai'atil awwal fal awwal ku yi mubaya'a ku cika mubaya'ar wannan da yazo ku ku bi shi wannan da yazo ku bi shi mu a musulunci jama'a duk wanda aka sanar cewa shine shugaba ko sarki mai rawani ko ɗan siyasa ko shugaban tasha ko shugaban kasuwa ko shugaban manoma ko shugaban kaza in dai aka ce wani shine to ku mu baya'a ku goyi bayansa ku yi masa addu'a Allah ya taimake shi maganar zagi maganar la'anta maganar tsinuwa maganar sharri maganar kulle-kulle bata taso ba mun gaji da kulle-kulle a Najeriya kulle-kullen ba su mana amfanin komai ba wanda Allah ya rubuta masa shi ne, to ku haɗa kai da shi ko da ba ku a jam'iyya ɗaya ku haɗa kai da shi ku ci gwamnatin tare kar ku bashi ya cinye da shi shi kare ku tallafe shi ku ƙarfafe shi me burin ku ya ɗauke ku aiki me burin ku ya muku aiki a gari me burin ku ya taimaki talakawan ku me burin ku ya buɗe muku hanyoyin samun arziki me burin ku ya inganta muku noman ku da kiwon ku to cewa akai dole sai dan jami'a, kaza shi zai wanda Allah ya ba wa kawai ku taimake shi idan mai sarauta ne mai mulki wanda Allah ya ba ku taimake shi ku yi masa mubaya ku girmama shi ku yi masa addu'a dan ba zai yi a rayu a gari babu shugaba ba ba zai taɓa yiwa ba kuma ina shaida muku sarakunan mu na gargajiya su ne fa suka fi kusa da talakawa su ne suka fi sanin halin da talaka yake ciki kuma su ne suke da sifa ta musulunci har yau har gobe za ku ga duk inda fadar sarki take akwai masallaci haka ne kaga harkar islam ne sannan za ga duk inda fadar sarki take za ga a cikin gari take wannan yake nuna me shi yana cikin mutane ne amma wancan ko ba mamaki a je a yi gidan gwamnati a wajen gari ina da ana fahimta a tura mai sojoji da 'yan sanda wataƙila ma sai shekara ma bai shigo cikin ko bisa inda kuke ba amma sarki ku duk yanda zai sai ya ratsa gari in zai fita abuja sai ya ratsa gari in zai tafi gari kaza sai ya ratsa gari in zai kaza kuma dole ya fito sallar juma'a yana gari ya ga talakawa amma wancan fa ba lallai ba in ma zai zo za a sa 'yan sanda da sojoji su kore ku saboda su ba sa zuwa wurin da yake mutane sun yawa kar a samu matsala ko ba ka bane ba to ina yin wannan magana ne saboda kada mu manta da kadarin waɗannan mutane da suke tare da mu sarakunan gargajiya suna da kima a wajen mu kuma su suka fi kusa da mu sune muke zuwa gidansu mu yi kuka kai tsaye mu gaya musu ko da yake dai an rage musu ƙarfi an rage musu fawa tsarin mulkin demokuraɗiyya ya rage musu daraja ya rage musu fawa ya rage musu ƙarfi amma mu a wajenmu suna da ƙarfinsu mu a wajenmu suna da fawarsu mu a wajenmu suna da matsayin da haka kada mu manta da sarakunanmu na gargajiya da hakimanmu da dagatanmu da masu unguwanninmu dukan shugabanni ne jagorori ne kuma duk lokacin da aka ce a yi biyayya wa shugabanni to da waɗannan a ciki bal su ne ma asali don su kaga mulkin su ba zuwa suke a zo a abilayi a jefa kura a yi kaza a yi kaza ba a'a in mutum ya hau ya hau kenan sai dai wani abin da Allah ya kuma sai dai in kuma ta guguwa ta tafi da shi Allah kare mu da karewarsa to wannan manzon Allah ya ce mu mubaya'a fu bi bai'atil awwal fal awwal yace wa atuhum haqqahum alladhi ja'alahu Allah azza wa jalla lahu ku ba wa shugabannin ku hakkin da Allah ya ɗora musu duk musulmi ka ba wa shugabanka hakkinsa ko da ba musulmi ne. menene hakkin da zaka bi shugaba shine kai mai da'a kar ka yi kama karya kar ka yi ta'addanci kada a yi aiki da kai wajen rusa gwamnatin wane ko su wane a'a shari'a ta ce ku ba su hakkin da Allah ya ba su ya ce fa inna Allah sa'iluhum amma sar'ahum ku sani fa gabaninku. Allah sai ya tambaye su akan abin da ya ba su kiwo wannan hadisin Bukhari da Muslim suka rawaito shi kenan duk wani jagora ya sani akwai tambayoyin Allah a kansa daga nan ya ku uwana masu gani na da saurare na kusa ko nesa za ku gane cewa lalle ashe musulunci shine addinin da ya nuna tsananin buƙatuwar a samu shugabanci a samu shugaba wanda yake ya susuhun zai jagoranci mutane musamman akan tsarin Allah musamman akan shari'ar Allah in an samu dama in babu damar da a shiga da shari'ar Allah gaba daya to ko kaɗan kaɗan ne ya kushewa gabanin musulmi kuɗan shishigar kuɗan shishigar saboda in ba ku shigar da na musuluncin ba ma ai su wancan suna shigar da na arnanci yanzu ba da tsarin arnanci ake jagorancin mu ba ba sun shigar ba to ku me laifi dan kun zo naku kuɗan shishigar da na musuluncin ko yaya wanda ba na Allah ba ma bai ji tsoron kowa ba ya shigar da shi ballantana kai da kake musulmi ne na Allah sai ka ji nauyin shigar da wani tsari da musulunci ya zo me yasa shugabanninmu ba sa zuwa suna karɓo tarihin manya-manyan shugabanni na musulunci da suka jagoranci al'umma su kofi blueprint ɗin shugabancinsu wanda yau in Allah ya sa da mu buga misalin wani daga cikin manya-manyan shugabanni na musulunci da duniya gaba ɗaya da musulmi da wanda ba musulmi ba suka amfana suka ji daɗin mulkinsa da sarautarsa da haka me zai hana musulmi ku shiga da kishi me zai hana wanda zai nemi shugabanci shiga da kishi ya taimaki al'ummarsa kar ka ji tsoron kowa kada kai tunanin kowa wacce ɗin da kake jin tsoronsa a can wurin ibadarsu a nan suke ƙulle-ƙullen wa za su zaba yanzu ku bincika ku ga waɗanda suka fito neman shugabannin ƙasa fasto-fasto guda nawa ne faɗa nake a najeriya kowa ya ji wanda suka fito neman shugabannin ƙasa shugaban ƙasa a najeriya fasto nawa ne a'a ashe akwai kishin addini a ciki to tambayan ku ne liman nawa ne ya fito shugaban kungiya muna da kungiyoyi a cikin musuluncin nan ko shugaban kungiya nawa aka tara mai miliyan ɗari ya fito ce nemi shugaban ƙasa yanzu idan ya fito ba za mu zaɓe shi ba wallahi za mu zaɓe shi to yaya aka yi kuka bari fastoci su ne malaman kiristoci a coci kamar masallacinsu malamansu na masallacinsu ko wurin ibadarsu sun fito sun yanki tikiti to ina limamai ina malamai muna tsoro mun ja da ba wai sai wani kirista a nan najeriya wai sai ya zo saboda ya rena mana hankali ya ce wai wai wane wane yana so islamizing kaza to ga christianizing kuma gashi nan haka ne mana baki ne ba mu da shi gashi dai a fili kuna gani kuma mamaya ce kurin a fito ne a mamaye wurin alin akalli a nemi sulhu da su ko kuma kuna nan kuna kwance har waɗanda ake tsammanta musu suna da damar da za su iya tada ƙurar ba sun yi shiru har yanzu abin kado abin kado abin kado a fito mai rabo Allah ibashi amma wannan komawa bayan da zaunawa a ƙasa wallahi ba zai kai mu ko ina ba kuma musamman matasa ko ne kuke da sauran shekaru da yawa a gabanku ku ya kamata ku ji ciwo ku ji zafi ku yi kyakkyawan tunani don haka ya ku uwana addinin musulunci shine addinin da ya kwadaitar samar da tsarin shugabanci ingantacce kuma tsari ne da yake Yamin nas yana kare mutane min alfitani wal ahwa'i daga dukkan fitina babu tsarin da yake hana samuwar fitina a cikin jagoranci da shugabanci sama da tsarin musulunci wallahi san zuciya fitina zub da jini kashe-kashe mutane da a ce an bi tsarin Allah da an zauna lafiya shi sa imamu ahmad Allah masa rahama <coughs> imamu ahli sunnati wal jama'a yace al fitnatu idza lam yakun imamun yaqumu bi amrin nas ya ce yau ai babbar fitina a rayuwar mutane shi ne in ba su samu shugaba da zai tsaya a kan al'amuransu ba ita ce babbar fitina yayin da kuka yi sakaci ba ku samu wani naku da za ku tura ya shugabance ku ba ko da daɗi ko ba daɗi wannan muguwar gaba ta jam'iyya ƙiyayya da fitina da ake ta yi ta kamata mu waye mu daina yinsa mu tsaya mu haɗa kanmu a can muna da wakilci a can muna da wakilci a can muna da wakilci mu ga yaya za mu yi lallaba mu tura mu samu wakilai a cikinmu amma mutum ya tsaya yana ta faɗa da wani ɗan uwansa garin ku ɗaya addinin ku ɗaya aƙida ku ɗaya kaza ɗin ku ɗaya a wannan tsarin wallahi hatta wanda ba musulmi ba za ka zo ka haɗa kai da shi don ka samu biyan wata buƙata ka da kake ka samu amma ya laifi a daina gaban siyasa kashe-kashen siyasa zubar da jini na siyasa tunanin ɗaukan makami saboda in ba mu ci zaɓe ba ko kuma in mu dole sai mu a'a a bi tsari da duniya take bi da zaman lafiya wajen zaben wanda ya cancanta Allah ubangiji ya bashi shikenan a wurin Allah ya gama zaben shugaban kasar Najeriya a wurin Allah ya gama zaben gwamnan Bauchi ya gama zaben gwamnan Kano ya gama zaben gwamnan Kaduna ya gama zaben gwamnan Maiduguri ya gama zaben gwamnan ko'ina ku ne kawai yanzu kuke bata lokaci da mugun nufi da mugun tanadi akan me za ka yi tunanin zan kashewa ne ko zan ƙonawa ne ko zan yi kaza in ba mu yi kaza ba sai mun yi kaza ko ana ha maza ko ana ha mata dole sai mun karɓi mulki ko sai mun yi kaza wannan ba mu da buƙatar sa a Najeriya ku bar mu da wahalar da muke ciki ku bar mu da jinin mu da ya zuzzube ku bar mu da tsadar da muke fama ku bar mu da matsin da muke ciki kar ku ja mana wani yaƙi da fitina a ƙasar nan da ina jan kunnen samari matasa kar wani saurayi matashi a Najeriya ya yadda a yi amfani da shi wajen zaben nan wajen kashe-kashe ko zubar da jini ko kone-kone a'a za su zo su sa ka kai kone-kone in sun ci sun tafi abudan ba za ka sake ganin su ba sai bayan shekara hudu kana nan kandas a makale a bushe yadda kake saboda kar wani ya zo ya rena maka hankali wai yanzu ne ya san kai kana da amfani yanzu ne za a kira ka miti yanzu ne aka san kana mutum shekaru uku da suka wuce ba a san da kai ba yanzu ne wai kai mutum yanzu ne za a yi lodin fastoci fasta fasta da ake liƙa a kawo maka a baka ɗan abin da bai ishe ka ne da kai da mahaifiyarka ba a sa ka aiki a baka makami a baka ƙwaya kar saurayi yadda da wannan kuma da ikon Allah za mu iya ƙoƙari wajen samar da zaman lafiya a cikin matasa dangane da harkar zaɓuɓɓuka da za a zo a yi nan gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala samari matasa suna buƙatar wayewa wallahi kar ku yadda wani ya sa ku ƙona garin ku wallahi kada wani ku yadda ya sa ku ƙona wata rumfar zaɓe wallahi kada ku bari wani ya sa ku kashe wani ko ku sari wani ku ce a'a kar a yi da ku in ba haka ba za ku kwanciki za ku yi asara ya ko matasa Allah ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu alaikum shahida mun sanya ku ku ku zama al'umma ya tsaka tsakiya ba wuce gona da iri ba bu sakaci mu abin aka ce mu tsaya a tsakiya za ku zama shaidu ne akan mutane ranar tashi alkiyama kuma annabi zai zamanto mai shaida akan ku addinin musulunci addini ne wanda yake dan tsakiya kenan hadhihi al'umma umma ummatun wasatiyya al'umma ce wacce take yar tsakiya kuma mai shaida ga sauran al'ummomi ga baki ɗaya a cikin tsarin shugabanci da jagoranci gaba ɗaya ana so ku zamanto 'yan tsaka-tsaki bai na jahiliya jahiliyyati ku saba wa 'yan jahiliya masu rayuwa ta jahiliya waɗanda suke da ra'ayin cewa a yi fito na fito da shugabanci mukhalafatu sultani kenan wa adamin in lahu suna ɗauka wannan fadila ne rafi'a 'yan jahiliya marasa addini wanda suna ganin cewa ai shugabancin ma ba za a yi ba kawai kowa ya ma shugaban a yaƙe shi a yi faɗa da shi a ɗau makami a zub da jini kar ku zama cikin wannan don saɓawa abin da Allah ne ya ce a ji shi akwai wanda suna ganin ka bi tsari ma na shugabancin ai kaskanci ne ai ci baya ne a ya kamata ka zama ɗan adawa kullum ka wayi gari kai a ɓangaren 'yan adawa malamai suka ce a samu wa ta'a walin kiyad yin da'a da bi da biyayya ga tsari na shugabanci duk wanda Allah ya bashi ya zama shugaba wallahi wannan shine musulunci ka kaskantar da kanka ka kankan da kanka ba naksun bane fi rujula ba wai yana nuna kai tawayayye bane ba a kasancewan ka tsayayyen mutum namiji ko kuma akan iliminka ko kuma akan karamarka a'a wasu daga cikin ahalul kitabi su kuma suna da wuce gona da iri akan tsarin shugabanci kamar yadda malamai suka ce suna wuce gona da iri fi sam'i wa ta'a din wajen biyayya da da'a da bi hatta fi ma'asiyatillah a biwan shugaba hatta a saban Allah a'a musulunci bai ce ayi wa shugaba biyayya akan saban Allah ba kaga dai an ce a bi shi a girmama shi a masa da'a kada saba masa amma da zarar shugaba ya umarci wani abu na saba Allah to fala sam a wala ta'a a kan ba za a bi shi ba ba za kuma a yi masa da'a ba za a bi wanda ya fi shi wanda ya halicce shi shine Allah subhanahu wa ta'ala za a yi wa annabi da'a saboda ya fi shi ya fi shi matsayi duk wanda ya umarni da a saba wa Allah to wannan ba a yi masa biyayya akan saban Allah sai dai in yi wa mutane tilas amma tawa'iyya da ra'ayin mutum yana so ya zo ya bi tsarin da za a sa shi ya saba wa ubangiji wannan ba tsari ne na musulunci ba kamar yadda ya zo a hadisin hadi bin hatim at-ta'i yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada yana karanta wannan aya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi suratul tauba aya ta 31 sai adi yake cewa yau ai mu gabaninmu kiristoci ai mu ba bauta musu muke yi ba sai annabi ce alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuhrimunahu ko fatuharrimunahu ba gabaninku suna bin abin da Allah ya halatta ce su kuma haramun bane Allah ya halatta abu su kuma su haramta kuma ku bi su ba kuma suna haramta abin da Allah ya halatta ba Allah ya ce halal ne su kuma su haramta su kawo tsarin da zai haramta kuma ku yi musu da'a Ya ce bala wanda Allah ce to ka hiya ibadatuhum ai wannan shine bautan ai to tsarin musulunci a shugabanci yana umartan shugabanni kada su tamfarin da addinin mutane kada wani shugaba ya zo ya kafa wata dokar da ta saba wa abin da Allah ya ce ya wajabta wa mutane su bi shi akan saban Allah akan kafirci wannan musulunci bai yarda da wannan ba kenan shari'a ta ce a bi shugaba a yi masa da'a a girmama shi a mutunta shi amma shi kuma kada ya wuce ya shiga gonar Allah don gonar Allah ta fi ƙarfin shi a matsayinsa na ɗan adam wannan yana da muhimmanci ƙwarai da gaske mu gane sannan kuma shi tsari na musulunci tsari ne wanda yake tsaka-tsaki kamar yadda na gaya muku shi yasa aka yi mana bayani na sifar shugaba adali zan yi wannan magana ne saboda yanzu muna jajiberin waye za mu zaɓa ba lallai shi gabanin da za mu zaɓa su zama suna da wannan sifofin ba ko kuma waɗanda muka zaɓa su zama suna da wannan sifofin ba ko da an samu wani ɓangare wani an rasa sai a yi haƙuri in lam yakun iblun fami'iza idan babu ɗan raƙumi ba a samu raƙumi ba sai a samu ɗan akuya a yi amfani da shi za mu faɗe su wani abin da zai yiwu sai ka ce to alhamdulillah wanda kuma ba zai yi ba sai ka haƙura da shi sai Allah ya baka dama ina fata ana fahimta abu na farko da musulmi ya kamata mu gane a duk wani shugaba da zai shugabance mu ko musulmi ko wanda ba musulmi ba to dole ne ya zama yana kulawa da wasu haƙuƙuwa na ɗan adam wanda wannan abin da za mu faɗa da wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba yana da buƙatar a kiyaye fasa su su ne malamai suke ce da su abdaruriyatul khams wasu abubuwa na larura duk wani shugaba basaraki yake a'a ɗan siyasa ne a'a soja ne mai bindiga a hannunsa ko mai katon takalmi ko waye da sauransu ko waye in dai shugaba ne to dole ne ya shiga makaranta da za a gaya mai ga abin da ake bukata kiyaye Allah ya sa 'yan siyasan mu da suke yankan fom sun san da waɗannan ka'idoji abu na farko shine duk wanda za ka zaɓa ya kamata ya zamanto yana kula maka da hibzuddin ya kiyaye ma addininka wallahi Kar ka kuskure ka zaɓi wanda zai iya maka rere da addininka ko ka taimaki wanda yake zai wulakanta maka addininka ka kula a cikin musulmi akwai su a cikin wanda ba musulmi ba ma akwai su amma dai amanar Allah musulmi ku gane duk wanda za ku jefa ƙura'a ku kwana da tashin cewa wannan mutumin in mun zaɓe shi ba zai wulakanta mana addini ba wannan mutumin ba za a haɗa baki da shi a zagon ƙasa musulunci ba za a iya samu wanda ba musulmi ba wataƙila ya kare maka addininka kamar yadda asan ba ga najashi ba najashi ya kirista ne ba musulmi ba ne amma annabi ya yabe shi yana shugabanci kuma annabi ya yabe shi sahabbai da za su yi jira ma sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su tafi wajen najashi ya ce sarki ne wanda baya barin ai zalunci kuma baya zalunci kenan zai iya yiwa watakila a samu wanda ba musulmi ba ne amma wala Allah zai iya kiyaye maka zai iya yiwa kuma a samu wanda ba musulmin ba kuma ka zaɓe shi ya zo yaƙe ka ya hana ka addininka babu asarar da ta wuce mu zaɓi mutumin da zai zo ya yaƙe mu akan addininmu ko a fili ko a ɓoye kuma ba za mu ɓoye ba fa mu musulmi ne kuma mu yan Najeriya ne kuma muna da ƙuri'a kuma muna da yanci kuma duk wanda zai shugabance mu wallahi sai ya kare mana addinin mu ba wani boye boye kuma ko ya zo wajen ku ku gaya masa ku ce addinin mu shine grade 1 ta abin da zai taba mutuncin musulunci da musulmai to ba za mu goyi baya ba kuma ba za mu taimake ka akai ba wannan yana da yana da muhimmanci musulmi ku gane kuma amana ce akan ku suna nan za su yi ta bin ku gidajen ku da garurukan ku da gurare yanzu har taron ɗauran aure ma duk zuwa suke inda bai kamata je ma duk zuwa suna zuwa saboda suna nema suna bukata in sun zo ku kafa musu sanadi kuma daga cikin kurakuran da yan arewa suke yi akan tsarin shugabanci yanzu idan ka je kudu kafin wani shugaba ya zo musu in zai zo sai sun rubuta takaddu ba shafi ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba dokoki da ka'idoji da alkawarorin da kayi alkawari zaka cika mana kafin mu zabe ka a karanta masa ya kaɗa kai a ɗauka a rubuta ya sa hannu ya ce ya yadda a ce ga takarda je ka mu taimake ka amma ku kuma fa me alkawarin ku me zaka ba mu kafin zabe la ilaha illallah shame on us shame on us kunya akan mu zai ce these people are totally not serious ba ku da you are not serious you are just fighting for money kafin na zama shugaba kuna ce an ba ku kuɗi waɗancan da suka san me suke yi su cewa suke university nawa zaka gina mana yaran mu nawa zaka ɗauka aiki kamfani nawa zaka mana hannun jari nawa zaka bamu kaza kaza nawa zaka bamu minista nawa muke da shi ambassador nawa muke da shi kaza nawa muke da shi dan majalisa nawa muke da shi talata nawa muke da shi ina kaza nawa muke da shi harkar noma da shuka da da da kiwo me zaka yi mana mala intellectuals su suke samu su musu rubutu na dukan zuciya da duk wanda zai zo ya nemi kujera ta siyasa ko gwamna ko shugaban ƙasa ko sanata ko ɗan majalisa sai an karanta masa a masa bayani amma mu ban da mu muna so mu samu ƙungiyoyi a cikin mu 'yan arewa da za su farfado da wannan tunani duk wanda ya zo yana neman ƙuri'ar mu ko masallaci ko taron gidan sarki ko ina ne a fito a yi bayani a ce ga abin da muke so ka kare mana don abin da ya sha siyasa is based on interest protect, protection of interest which which inter, which among by interest za ka yi protected Mutane nawa za ka kare mu kawai in zo in zaɓe ka don ka bani miliyan biyu ka ce a raba mutane shi kenan ka bani miliyan biyu ka saci miliyan dubu Shirin ne saboda kai baka da wayo kudi siyasar kudi za ku yi saboda an rena muku tunani kawai a zo a watsa muku kuɗi kamar yayan kaji cak cak cak cak cin ne a watsa wa kaza eh, eh, gero cak cak cak tana ci a kame ta ku daina wannan ya ku yan Najeriya ku yi siyasa mai manufa ku tuno da me rura ku me bukatar ku me kuke so me ba a yi muku ba ku ce shi za a yi kuma wannan wallahi ko kansila ne ya zo ya ce ku taimaka masa ku ce wallahi me za ka yi mana ƙwarai kuwa to wai ku gaya mun me ya amfanin wanda ya hau kuma komai ba me amfani shi watakila ko akwai wani kansila ne a nan ban sani ba shi ma yau tsotsayi ya biyo ta kansa kenan eh, ai gwanda su rinka zuwa wajen wa'azi yayi Eh, wannan ma muna addu'a Allah isan musu da shi suna falansu suna ji ku canja tsarin siyasa ku me za a mana ba wai me za a mun ba yanzu wani yana fada irin wannan masu neman shugabanci yace yace mutanen ku ba su da hankali ba su da tunani yace zaka je wajen mutum babba kana neman goyon bayansa da mabiyansa abinda zai fara maka magana matsalar kansa shi kansa me za a bude masa na samun harkoki amma baya tunanin al'ummarsa da jama'arsa yanzu irin wannan tunani da shi za mu ta tafiya a haka za mu samu gyara ta su can ba haka suke ba shi sa za ka ga mutanensu suna musu aiki wanda bai musu aiki ba kuma za ga da dutse ma suke koransa duk da ba goyon bayan haka muke yi ba amma saboda su suna da manufa me za ka yi kawai ka taimake ni in taimake ka ba za ka taimake ni ka zo ka min ƙarya da hayaniya ka yi watsa watsa ka tafi a'a an daina wannan an daina yi Allah ya sa muna ganewa kenan muna buƙatar mu samu alwasafiyya wato zama na tsakatsaki a cikin wato a tsari da ya kamata a murayu kiyaye addini kiyaye rayukan mutane dole shugaban da za a zaɓa ko wanda aka zaba, ko wanda yake kan mulki yanzu in na ce shugabanni ina nufin shugabanninmu na gargajiya na musulunci da kuma shugabanninmu na demokaradiyya dole ina nufin su gabaki ɗaya so ashe yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci kai da zaka zaɓi wani zama kana da yanci ya zama kana da hakki ya zama kana da tsari ya zama kana da future tunanin future gobenka da cibinka da gatarka ka kalli kannanka ka kalli tattabakunnanka ka kalli jikokinka ku tsaya ku yi tunani yanzu 'ya'yanmu da jikokinmu da tattabakunanmu yaya za su iya rayuwa a najeriya in ba a samu ingancin shugabanci ba rayukan mutane dole a tsarewa mutane rayukansu duk tsarin shugabancin da zai zo bai zai kula da rayukan mutane da ake zubarwa ba to wallahi akwai matsala kuma duk wanda zai zo yana neman ku zaɓe shi baya magana ya zai tsare muku rayukan ku yanda ake wasarere da rayukan ɗan adam ran ɗan adam a Najeriya wallahi dole wanda za ku zaɓa ya zama yana da kula da wannan ɓangare sannan mutunci duk abin da ya shafi mutunci dole ne shugaba ya tsare wa al'ummarsa mutuncin. duk tsarin da za a kawo ya taɓa mutuncin mutane ko ya taɓa mutuncin mazanmu ko ya taba mana mutunci matanmu to wannan tsarin a yaƙi wannan tsarin kuma a ce ba a son su kama a ce ba a yadda da shi ba yanzu kamar misali yanzu tsarin da ake tafiya matanmu iyayenmu ƙannanmu mata mu musulmi ne muna da addini suna zuwa su yi NYSC bautar ƙasa ka duba yawan mu a Najeriya amma har yanzu ba za a yi rastattin addinin mu ba a ce wannan tsarin mace musulma budurwa sabon aure ta gama university a tura ta kudu za ta nysc a sa ta sa gajeren wando muna zaune muna da tarin yawa muna ba da ƙura'a ba za mu yi magana akan wannan ko a majalisa ko wani ba ko a sa ta sa matsatsiyar shet irjinta a bayyane ko a hana ta saka hijabi ba za ta lullube fuskarta ba ba za ta ba za ta lullube kanta ba sai ta fidda gashinta ko sai ta fidda tsaraici kuma a sa ta a cikin maza tana fareti da matsatsen wando namiji a bayanta namiji a gabanta a sa mace a tsakiya namiji a gaba namiji a baya wannan wani irin tsari ne wannan yanzu har yanzu mu kishi mu mu yanzu yawan mu a Najeriya yanzu ba za mu iya magana mu ce shi wa gabanin mu canja mana wannan tsarin ba ko dai ta da kullu ake yi mana ne ana so mu hana matan mu su je su karatun ko mugunta ake mana ne don kar mu bar ƴaƴanmu mutuncin su kar ya tabu mu hana su da yawa da iyayen da wallahi suna hana ƴaƴan su je su karatu a jami'a don kada su je su yi wannan sabis ɗin, ko in sun sabis din ko in sun gama jami'ar ba za su je su sabis din ba yanzu za ka iya auren matarka kana kishinta ta zai shiga wannan layin su waɗancan ba laifi ba ne a wajensu ba aihu ba ne a wajensu amma mu ba wannan me ya amfani shugabancin da shugabanninmu me ya amfaninsu me yasa ba za su taimaki al'umma su aka to irin waɗannan critical issues ya kamata a rinka fitowa a gaya musu kuma abin mamaki za ga an ɗauki shekaru shugabannin wannan ɓangarori ga musulmi ake sawa yanzu akwai laifin an ce duk mace musulma an ba ta dama ta sa hijabinta wacce take ba musulma ba ta so ta sa hijabinta ta rufe muna ganin sojoji yan sanda a america waɗanda suke musulmi ne suna soji suna yan sanda amma wallahi da hijabinsu a kansu wallahi tallahi malam an waye yanzu a duniya an ci gaba so irin waɗannan matsaloli da kuma abin da ya shafi bayar da rance da ake yi na kuɗaɗen gwamnati a sa mana ruwa mu musulmi ne muna da addini muna da abin da Allah ya ce mu yi kuma mu 'yan Najeriya ne muna buƙatar a bamu wannan rance da ake bayarwa na noma na kasuwanci na gina kamfanoni amma gwamnati ta cire mana kuɗin ruwan nan kuma a bamu tsarin da za mu amfana yanzu ba za mu yi fighting for wannan ba idan an kawo tsarin mu tabbatar mun raka tsarin lalle gwamnati ta tabbatar an yi shi ba wai kawai a faɗa a ce gashi gashi za a yi amma ko yanzu abu ya gagare yiwa ba in waɗannan abubuwan yanzu sai mu zo muna ganin a kawo naira miliyan dubu ɗari ana raba ta kana zuwa musulmi da an ce akwai intan sai ka da baya sai wani arne sai zo ya karɓe ta wallahi tallahi abin da ke faruwa kenan yanzu ku je kuma ku buga misali kudaden da ake bayarwa interventions da ake bayarwa taimako da ake bayarwa na noma taimakon gina kamfani taimakon kasuwanci taimakon gina kaza akwai kudade da turawa suke aikowa har ma da kasashen musulunci suke aikowa har ma da kasashen kaza suke aikowa amma wallahi bincike ya nuna mana da yawan mu a Najeriya musulmi ba mu amfanuwa da wannan kudin saboda me akwai ruwa a ciki yanzu wannan ihun yawon zaben da ake ba za mu yi magana mu ce cire mana wannan ba ai mana wefin ɗinsa ba mu ba mu da manufa kawai sai dai mu ce a ce a zaɓa a zaɓa a zaɓa a zaɓa ya ta tafiya ba wani abin da za a taimaka mana da shi yanzu kai Allah ya taimake ka zaka je fadar government ta baka naira miliyan dubu ɗaya ka zo jama'a da na ayi zance ya kare wallahi ta laifuwa ya kori ne mai wa'azin nan da nake wa'azi malam aka kuskura aka bani rancen naira miliyan dubu ɗaya wallahi tallahi mala in na rinka gina kamfanoni ina ɗaukar mutane aiki ba sai ku gana canja mana wannan ko mana duk da ta dame ni ku amma me yasa ba zan karba ba ruwa ba zan zo lalata lahira na zan karbi duniya ba to iri na irin ka irin ka dawa suna nan muna da malam masu sha'awar kasuwanci masu sha'awar yin kamfanonin shinkafa kamfanonin taki kamfanonin biskit kamfanonin sabulu kamfanin kaza suna buƙatar wannan kuɗi a federal government amma wannan ruwan ba za su iya zuwa su karba ba yau in za ka je banki karbi kuɗi za a baka bashi yan banki suna bin ka gida wallahi banki karamin banki sai baka naira a nan ƙauye sai baka naira miliyan ɗari biyu amma matsalar kuɗin ruwan da za a ɗora maka sai ka shiga uku yanzu ba za a kawo mana tsarin da za a yi mana webin ɗin wannan ba duka wannan misali ne guda biyu nake baku wanda ya kamata mu a matsayin mu na musulmi duk wanda ya zo za mu zaɓe shi to mu sa masa sai ya fitar mana da waɗannan abubuwan ya ba mu sauki. in ba haka ba na dukkanin talaucin da yake arewa ya tafi wallahi a kudin nan zaka je ka ga wallahi mutum guda ɗaya ba musulmi ba kamfanonin da yake da shi bare irgo ba saboda me majoratin kuɗin duk suke cinyewa mun yi bincike mun tarar da wallahi wasu kuɗaɗen da ake turo su a jihohin nan na arewa me da su ake yi saboda ba a karba to wa zai je karɓi kuɗin ruwa shi kenan kawai an kawo mana wani tsari a ƙaƙaba mana shi kuma wannan tsarin kasuwanci na musuluncin nan muna da bankuna yanzu a najeriya na musulunci muna da jaiz bank muna da taj bank ko ba haka bane muna da kaza suna da windows suna iya uh, regulating wannan tsarin kuma a duniya america da ingila duk akwai bankunan nan na musulunci kai ana ma zuwa a karatun tsarin kasuwanci da juya kuɗi na musulunci a america da ingila this is is the safest tsarin gudanar da kuɗi wanda babu mu'amala da riba a ciki to wannan harkar riba tana daga cikin abin da ya kamata 'yan siyasa da za su zo su nemi shugabanci su yi kokari su gyara wa mutane wannan da duk abin da zai iya taba mana mutuncin mu ko mutuncin addinin mu to kaga mu ba mu da riba akai a nan na ba ku ne misali akwai abubuwa da yawa na kayan morewa rayuwa zamantakewa hanyoyi sun mutu babu ruwa a wasu garurrukan rijiyoyi babu su babu makarantu firamare sun rushe sakandare duk sun rushe da an kashe makarantun gwamnati sai na private duk ga sunan ga sabuwa ga ma jami'o'i na yanzu ana ta yajin aiki ana kokarin zaɓe kuma jami'a gaba ɗaya ba a aiki har ma malaman jami'a sun yi zuciya sun ce ma ba za su shiga cikin zaɓen ba to wanda zai zo ya hau a ritsa shi a ce me zai yi akan magance irin waɗannan matsalolin saboda menene sai din shabab mu youth dinmu what, what is the fate of our youth me ya ƙarshen su me yanzu yanzu yanzu asarar da yaran mu suka yi suna cikin jami'o'i ba sa zuwa an ƙara musu shekaru an ƙara musu suna zaune a gida criminality ya yi yawa a ƙasa saboda duk yara suna cikin gida sata a hanya ta yawaita ɗauke ɗauke a masallaci ya yawaita saboda duk yan jami'a duk sun dawo gida ba cewa ne yan jami'o'i su ne rayu ba amma zaman banza ya yi yawa gaskiya ne wani yana zaune a jami'an ya dan rage ubansa nauyi da waye da sauransu al'amura sun yawaita matsi ya yi yawa gari ya yi matsi an matsi da yawa ga ga zafi da ake fama da shi haka ya kamata a ce an koma jami'a nan an bude a ci gaba da karatu to kaga duk wannan yana da cikin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata mu mai da hankali mu yan Najeriya mu san ina muka fuskanta kuma dole ne duk wanda zai shugabanci mu ya san fa mu wayayyu ne ba gidadawa ba ya san mun san me muke yi ba wai kawai mutum ya je ya gama tsarinsa a gida a ɗakinsa yanzu wani fa gwamnatinsa ba a ɗakinsa ake tsara mai gwamnatinsa zai gudanar da ita kai kana nan zaune kana nan banza baka san ma me ake ba kawai a gida an rubuta mai kawai tunanin ma an rubuta mai yadda zai kawai ka zo ka yi ihu ai hayaniya hayya hayya kaza kaza da sauransu ka je ka zaɓe shi kai baka da manufa dole a sa manufa a ciki a kiyaye hankulan mutane kamar yana shugaba zai kiyaye mutane hankali da abin da zai taɓa hankalin mutane harkar ƙwaya harkar shaye-shaye duk abin da zai taɓa hankalin mutane wajibi ne ga duk wani shugaba sarki yake ko ma'aikacin gwamnati ko ɗan siyasa ko wani shugaba dai da aka tura shi matukar yana da dama akan mutane to sai ya yi abin da zai kiyaye hankalin mutane mu yanzu muna da damuwa a najeriya duk da cewa akwai ƙungiya da take kula da harkar kwaya da sufuri da kwaya ndlea ko to amma akwai bukata a daɗa ƙarfafan wannan ƙungiyar a ɗauki yara matasa aiki da yawa ku je ku zaɓi 'yan ƙwayan da kuke kama duk ku ba su ofa ku gani za su sha ƙwayar wallahi ba za su sha ba kuma za su kama muku 'yan ƙwayan da yawa ku haɗa da masu lafiyan duk ku ɗauke su ku ba su ofofi za su sha ƙwaya ba za su sha ba ka sa shi zai nemo muka ɗan ƙwaya ya zai sha ƙwaya Tunda baka ba shi aiki ba ba dole zai sha ƙwaya ba to yanzu yana cikin larurar mu shine damuwar mu me yasa ba a yi kokari a kiyaye mana wannan hankula na matasan mu ba Allah ya jarabe mu yau matan aure suna shan kwaya matan aure ya kuke zara min ido ba haka ba ne in na faɗi ba daidai ba ku tsaye da ni fa matan aure da kwaya ji na fara magana kwaya kuma na fara toshewa ko kuma an je hone da Allah wa ku bani tishu ka gani da sauran aiki daga nan har karfe kaza yawa wannan masifa ta harkar kwaya a ƙasar nan wallahi yana daga cikin manya-manyan bala'o'i da suka addabe mu muna wayo Allah mun shiga uku mun rasa inda za mu sa kanmu malam za ka ga magidanci da iyali da 'ya'ya yana da dandali da yake zuwa ya je shimfida tabarma a wajen gari su yi ta busa wiwi da kwaya da giya ban sani ba ko a garin na akwai ni dai na sa wasu wurare akwai kuma jama'a akwai Allah ya yi muku muna ganin kun ɗan ku gabar gabar kuke kun fi kusa da makka kun dan fi kusa da makka wata ko tsoron Allah ya fi so dole ne shugaba da zai jagoranci mutane ya zo da wani tsari a rubuce a karance ya yi wa mutane bayani yaya zai yaƙi harkar ƙwaya da dilolin ƙwaya ba wai kullum a ta emphasizing a Najeriya akan hukunta mai shan ƙwaya ba amma ba a hukunta dilan ƙwaya a shi wanda yake shan ƙwayan nan ba sai an kawo masa ba ƙwayan nan fa a jirgi fa a ɗoro ta fa a ɗora ta a jirgi fa a auna ta fa ma'aikata a shigo da ita fa a zo a yi killarin ɗinta a shigo da ita ƙasa fa ƙwayan nan yara su je siyasan nan a zo a bi su gida da kulkin ɗan sanda ana dukansu ana kama su tilka izin kismatun biza wannan ya zama rabo na zalunci ku datse masu kawo ƙwayar duk wanda aka san dilan ƙwaya ne a ƙasar nan gwamnati ta kama shi ta tsawon mataki a kansa ba wai ya zama yana da sanayya da manyan ma'aikata ba an duk ana ta kama yara suna shan kwaya ya yi kyau to amma ina masu kawo kwayar in kun kame su kun kai su gidan maza kun kara wa gwamnati nauyin ciyar da su da safe da rana da daddare sannan a can ɗin ma in suka samu lalataccen ma'aikaci sai a haɗa baki da su a jefo musu ita ta katanga su ɗauka ko kuma a miko musu ita su sha kaga ba a samu biyan bukata ba gwamnati ta ɗauke ka aiki ta biya ka albashi ka kamo mata nauyi ka kai mata gidan kurkuku ta ci da shi da safe ta ci da shi da rana ta ci da shi da dare a wata kuma ta biya maka albashi ina biyan bukata kuma ba aya ake koya masa ko hadisi ba da aka ɗaure shi da zai nuna masa haramcin shan kwaya ajiye shi kawai ake ci kuɗin gwamnati to amma kuma ka bar mai kawo kwayan wani gari sun zo suna mun fatawa kwaya ta dame mu kaza kaza kaza sai na ce musu a ah, wai na suke samun kwaya nan daga sama mala'iku suke turo ta suka ce a ah, alhaji wani yana sai da kwaya alhaji wani mai babbar riga yana sai da kwaya alhaji wani mai shagon chemist a wurin sa ana sayan kwaya alhaji wani shagon provision ne amma yana sai da kwaya alhaji wani shagon hatsi ne amma ana sai da kwaya duk sun san alhazan da suke kawo kwayar nace su yan sandan ko su jami'an da suke kama masu yan kwaya ba san wadannan mutane suka ce malam an san su kai dai Allah ya sauwake kawai bayanin daga nan ya tsaya to ba za a taba daina shan kwaya a Najeriya ba samari kwakwalen su rinka lalacewa ba matukar gwamnati ba ta dau mataki akan dilolin kwaya ba sannan yana daga cikin hakkin mu bai kamata a samu haukata ba a cikin mu duk yanda za a tsare hankalin mu kada mu zama mahaukata to a tsare yanzu wani tsabar frustration da wahalar rayuwa sai kama hauka wani yana tafiya a mashin ina tafiya da wani yaro na muna cikin mota sai yana ta aikin banzu aikin hurdu ku gungu yana ta fada yana taka a babur yake ba zai kamar zai fadi sai yaro yace baba kaga wannan yana ta fada nace yale shi yanayi ne da ake ciki da addu'a yanzu wannan kana kuskurewa da ka dan taba shi kadan ashar zai maka malam mutum yana tafiya shi shi kadai zaka ga yana raba hanya baya duba hanya saboda me ya samu tabuwar damuwa kenan duk abin da zai kawo ɗan adam damuwa har ya sosa masa tunaninsa da kwakwalwarsa ya kamata a kare masa shi wani matsin rayuwa ya sa wani matarsa aka kai asibiti bai da kuɗin kai ta asibiti wani mukun bashi ake bansa ba zai iya biya ba wani ubansa ya yi ritaya hawan jini ciwon siga ciwon kafa tsohuwarsa ciwon ciki ciwon kwalsa ba sa aikin komai shi ma baya aikin komai ga yara 'yan mata guda shida kowa ta cika ta kambama tana jiran aure ko baya aiki da Allah wannan mutumin iya zo yana surutu a hanya ya laifi to yi laifi ba yanzu wannan 'yan matan ba san babu ba yanzu da uwarsa da ubansa zai ji wajen ɗaukar nauyinsu ko kuma da wannan 'yan matan da aka tara masa aka ce sai ya aurar da su wani aka ce kai kana na har yanzu kai aure ba ce kai banda kai banza ne ba ni aure har yanzu ba ba wajibi bane a kaina ni in na mutu ban yi aure ba Allah ba zai tambaye ni ba me ya faru yace ina da yan mata a gaba na yara kan na wajen guda bakwai ban aure da su ba na aure zan yi yace ni tunanin aure ba bana sai na shigar da su sun tafi sannan ni yanzu nemi nawa wallahi yayi tunani wallahi yayi gaskiya yaushe zaka zo kana soyayya da wata karamar yarinya irin kanwarka alhali ga kanwarka tana layi tana tana jiran a kaita samu ka shigar da su maza maza kai musu gado kai musu katifa kai musu kaza ka aurar da su sannan ka zo ka nemi taka ka darje daga ƙarshe Daka da Allah duk abin da zai kawo kiyaye hankulan mutane a kiyaye ina kira ga samari matasa masu harkar kwaya billahi azimu ya kamata ku sani duk mai shan kwaya ba zai albarka ba kuma wallahi totas wato wato total disqualifying rayuwarka kake idan kana shan kwaya ko magidanci ko mai aure ko yaro matashi ko yarinya ko mata aure matukar kuka jarabu da harkar kwaya to lalacewa ku ta zo a rayuwarku kun cuci ƴaƴanku kun cuci iyayenku kun cuci kanku dan kwaya bai taba yin albarka ba kuma baya kudinsa hannunsa baya albarka zubewa yake yi da haka akwai abin kunya yanayin da ake ciki yaranmu mai kwan su mai da hankali shiga jami'a su yi karatu mai kwan su mai da hankali su yi noma mai kwan su mai da hankali shiga kasuwa mai kwan su mai da hankali su kama sana'o'i da ayyuka ga sunan muna gani na sana'o'i ba ma zuwa mu sai dai mu bar wasu baƙi su shigo su mamaye mana sana'o'i a garin mu Mu yaran mu ba abin da suka iya su shan kwaya da satar takalmi a masallaci daga shan kwaya sai kaga ya zo ta masallaci duk ɗan ƙwayan da ka ganshi a masallaci to galiban ba tsoron Allah ya kawo shi ba takalmi zai ɗauka. sai wanda Allah ya kare da sace wayoyin mutane ana caji a masallaci to kaga yanzu wannan ƙwayar da aka shigo muku da ita garin ku kaga an addabe ku an hana 'ya'yan yayanku karatu a jami'a an hana 'ya'yan ku zuwa sakandare shi karatu dan dan duk dan ƙwaya ko sakandare baya iya gamawa kuma in ya gama ma ba zai ci ba kaga ashe wani shiri ne aka yi na alalata muku matasan ku duk inda aka je aka kama barayi sun tsallaka gida sun yi sata sun tsare lungu suna karban waya daga ƙarshe za ka ga suna shan ƙwaya. amma wannan karatun ku tambayi yan sanda su za su gaya muku galibin an kama barawa sai an fara binciken su yana shan ƙwaya, ko ba sha sai ga yana shan ƙwaya. ashe da gangan ake kawo mana kwayan nan ana sayar mana da haka hukumomi da jagorori sarakuna da dagatai da hakimai da kansiloli da 'yan majalisu na jiha da ciyamomi na local government da gwamnoni wallahi wajibi ne akan ku yi kokari ku tsare tunanin yaran ku matasan ku dangane da yada kwaya da kuma masu shigo musu da kwayan gari ya kamata kowane gari a yi kungiya a wai mutum nawa ne suke kawo kwayan nan nan garin ya kamata bari kuwa su waye ne suke kawo kwayan yaya za ka hana ɗera sata a ɗakinka ka ajiye masa daddawa in kana so ka ɓoye daddawar ko ka kai ta inda ake ajiye ta amma an ba da dama wasu har bashin banki suke ci su je su zama diloli na ƙwaya su shigo mana gari su lalata mana gari ana kallon su suna gina manyan gidaje ana kallon su suna auren jajayen mata ana kallon su suna tafiya umara da kuɗin ƙwaya ana kallon suna kaza sai kuma a zo ana ta cewa gari ya lalace yara ƙwaya suke sha yara kaza suke yara kaza suke idan 'yan kwaya suka yawa a gari a nan ake samun 'yan fashi Allah da yawa daga cikin 'yan fashi da makami wallahi daga kwaya suka fara idan 'yan kwaya suka yawa a gari daga nan ne ake samun mata karuwai yara karuwai ku ana magana karuwanci ku kuna ɗaukan karuwanci irin na da yanzu karuwanci wani iyazu billah karuwanci da yara suke a cikin gidajen iya suke karuwanci da wannan abu suke karuwanci wallahi yarinya tana zaune gidanka ka turka ta kana ciyar da ita kana shayar da ita tana karuwanci mun bincika mun tabbatar da akwai yaran da ba a saduwa da su sai an ba su kwaya sun sha mun bincika mun tarar da akwai yara 'yan matan da samarin da suke zuwa hira wurinsu da zance su suka koya musu shan kwaya to kaga kaga sharrin kwaya yana naso ko ko da ba ɗanka ne yake sha ba to zai zo ya nemi yarka zai zo koya yarka mun bincika mun tarar da yara 'yan kwaya guda biyu a makaranta kafin a shekara sun samu abokanai ashirin da biyar mashaya kwaya kaga illar barin kwaya a gari ko wani ya zo ya yi zina da yarinya ya mata ciki tana kuka ba sani ba me ya faru daga zance zo yana shafa ta yana kaza sai zo ya bata wata kwayar kwayar akwai ta minti ƙwayar akwai wanda za a fesa malam ƙwayar akwai wanda za ta zo kamar a cikin kwalba take kamar lemu take malam akwai giya yanzu da ka san kwalban lemu haka take yan ƙanana ta kai ɗura mata shayi gama zina da ita kuma a ranar mata ciki kuma ta ɗauki cikin ya aka yi ai wani ne bani yanzu yau ɗin nan aka yi min fatawa wata irin fatawa da ta bani tsoro yara ne aka samu guda uku guda uku a wata jiha a kwance duk sun an ɗauka sun mutu kwanansu uku suna bacci ba su tashi ba kwana uku ashe wai akwai wata ƙwayar da ake sha sai a kwana uku hudu ba a farka ba tsautsayi ya kama ɗaya a cikinsu an murgina an murgina an ɗauka ya mutu aka da aka binne shi ƙwarai kuwa da aka binne shi sai daga baya waɗancan da suka farka wai suke ba da labari ba fa mutuwa wane ya yi ba ƙwaya muka sha <coughs> aka yi maza maza aka tafi kabarin aka buɗe kabarin aka ga ya faffasa likafanin ya yayyaga shi amma ya mutu zafin kabari ya kashe shi Duk tukunyar ya faffasa ta ya yi yadda zai yunkura ya fita ba zai iya ba ya mutu to ni dalilin da ya sa aka wannan fatawar ba wai akan shan ƙwayan aka mun ba wai waɗannan mutane da liman da ya sallar jana'izan nan da mamu wai sai sun yi kafara <laughs> wai sun yi kisan kai <laughs> almuhim yanzu ya kuma tasa lalacewa har ta kai ga haka lalacewa yanzu mala in ka je gari fa sai ka ana cewa wance budurwa ce yar kwaya ce wance budurwa ce yar kwaya ce wance budurwa ce yar kwaya ce wallahi yau a kasar Hausa a nan arewa abin da ake kenan hatta kai ga matan aure matar wane wallahi tana shan giya matar wane wallahi abu ya take yau wani ya dawo gidansa yana hau ai gane hau da ku da a gidansa matarsa tana bubuɗe mai baki kamar mahaukaciya a sha ƙwaya ta sha bai sani ba ya yi sakaci ta haɗu da ƙawaye masu shan kwaya sun koya masu shan kwaya matan aure suna shan kwaya yanzu bai kamata mu tsaya mu yaƙi akan harkar kwayan nan ba ko wannan gwamnati ta kare mana ba a taimaka mana ba so yana daga cikin abin da ya kamata a kula da shi da kuma kiyaye dukiya sata kwata-kwata bai kamata gwamnati ta bari a yi sata ba duk satar da aka yi wallahi sai Allah ya tambayi kowane shugaba ne yaya aka yi kabari baka tsare dukiyar mutane ba kabari barayi suka yawa a jihar ka ya aka yi kabari barayi suka yawa a lokal gamar ka? to wani kokari kai na rage yawan barayin me hanyar rage barayi a kai su makaranta me hanyar rage barayi a sama musu aiki me hanyar rage barayi da samar da security shine a sama musu sana'o'i me hanyar rage barayi a tura yara gona a ba su jari su sai taki su yi noma amma duk wannan abun babu su ba dole a samu barayi da yawa ba ku daina barin menene ake cewa a bar jaki a dakitaiki ga sababin duk lalacewa wanda kaga yaro matashi yayi wallahi akwai sababi akwai sababi illa nadiran a cikin su kaɗan da ba annawadir la yuhkam alaiha abu nadiri ba a yin hukunci a kansa yawanci yanayi ne yake lalata yaran nan a azumin nan na je gidajen kurkuku ziyara mun je musu wa'azi da kai musu tallafi da taimako na tattauna da wasu inmates da kuma shugabanninsu wani ɗan shugaban gidan kurkuku yana min bayani ya ce malam ba duka yaran nan ne mutanen banza ba malam yara ne matasa gabaki ɗayansu in shekara sha bakwai sha takwas sha tara ashirin ashirin da ɗaya maza matasa kuma wallahi majority su musulmi ne wannan an yanke kunnensa wannan an sare masa nan wannan hannunsa a guda wannan yana ɗingishi wannan yana kaza wannan idansa gwalagwala wannan ya baki kirin ya ƙone kamar gawayi wannan kaza yawancinsu yanayi yasa suka shiga wurin nan sata fashi makami kidnapping kamawa ne wadda sauransu in kai hirar shiga yana hawaye wani an kama shi kasan dalilin da yasa aka kama shi abincin da zai ci ya sata babu abinci a gidansu da uwarsa da ubansa da yara 'yan mata da matasa shi ne mai ɗaukan nauyin gidan bai da aiki bai da sana'a da aka yi samu buhun shinkafan wani ya ɗauki kaga wannan da lokacin mulkin sayyidina Umar ne na rantsi da Allah ba za a kama shi ba dan a lokacin Umar ya ba da doka lokacin Amr Ramada shekarar da aka yi wata mugun yin wace duk wanda aka kama ya dauki abinci a gonar wani ko rumbun wani kar a yanke mai hannu a kyale shi saboda shekara ce da ake cikin yunwa ba ina goyon bayan ka dauki kayan da ba naka ba ba haka bane amma ina so in gane wato in sanar da mutane nauyin waɗanda za ku zaɓa ku tabbatar za su yi muku adiresin wannan matsaloli su rage wannan zaman talauci da matasa suke yi da zaman banza kuma duk wanda aka nada shi ya zama shugaba fa wallahi akwai aiki a kansa ba ana zo ana maka murna ba wallahi akwai aiki wallahi tallahi akwai aiki don sai an tambayi mutum umar ibn abdulaziz zai yi bayani akan umar ibn abdulaziz shugaba ne daga cikin manya-manyan shugabanni na musulunci da ake kafa hujja ko dalili da irin tsarin shugabanci da tsarin mulkinsa Allah masa rahama al-khalifatu zahid ashaj bani umayya abu habs al-qurashi al-umawi al-madani thumma al-masri umar ibn abdul aziz ibn marwan ibn al-hakam umar ibn abdul aziz babansa abdul aziz kakansa shine marwan ibn al-hakam ibn abil as ibn umayya ibn abdishams ibn abdimanaf yana cikin manya-manyan shugabanni jagorori kuma al-khulafa'ur rashidi yana da kyakkyawan ɗabi'a shugaba ne ina fatan shugabanninmu da jagororinmu su ji tarihin umar ibn abdulaziz da tsarin shugabancinsa don su samarwa da mutane sa'ida da kwanciyar hankali a tsarin mulkinsu kuma ina kira hatta wanda ba musulmi ba ya saurari ya kuma binciki yaya tsarin mulkin umar ibn abdulaziz ya kasance don ya samu nasara a cikin tsarin mulkinsa mutum ne mai hankali mutum ne mai yawan shiru mutum ne wadda ana cire shi jayidu siyasa ya iya siyasa a tun daɗin ba an yi siyasa ne siyasa daga sasa ya susu siyasa ne jagoranci shugabanci ya iya siyasa harisun alal adli yana da kwaɗayi yin adalci ga ilimi da Allah ya bashi ga fikihu ga zaka'i basira ga fahimta shi yasa na ce muku duk shugaban da za ku zaɓa ya kamata ya zama yana da wayewa yana da fahimta yana da basira yana da zaka'i a cikin maganganunsa za ka rinka ganin ilimi za ka rinka ganin wato akwai hangen nesa amma ku matsalar ku mantawa kuke wanda duk ya ba ku shi za ku zaɓa ina jaddada muku duk wanda ya kuskura ya zaɓi wawan mutum to zai ga wauta wallahi ilimi dole ne mu samu ilimi kuma boss mu a matsayin mu na musulmi mai addini da wanda ya karanta addini da wanda ya san zamani idan kuna yin haka shine zai sa duk wanda zai zo ya nemi shugabanci a cikinku sai ya je ya yi ilimin addini don me saboda zai shugabanci musulmi da wanda ba musulmi ba da ilimin musuluncin nan ne Allah tabaraka ta'ala zai ba shi dama ya gane adalci da zai wa al'umma ya yi wa wanda ba musulmi ba adalci yanzu kaga wannan an ce yana da zaka'i yana da retentive memory yana da sharp brain shugaba ne kuma a mulkinsa an samu wannan ga hangen nesa na dukan bi haƙƙi ga furici da gaskiya kuma Allah baraka wa ta'ala ya ba shi dama ya zo ya shugabanci mutane ya yi mulki ya zama gwamna a madina a watan rabi'ul awwal shekara ta tamanin da bakwai bayan hijira annabi wanda halifa alwalid ibn abdulmalik shi ya ba shi gwamnan madina sun munawwara dai da muka sani wannan umar ibn abdulaziz jikan umar ibn khattab zuri'ar gidan umar dan khattab da ya ba shugabancin madina sai ya ƙara masa ta'if a shekara ta 91 bayan hijira ya karɓi mulki shekara ta 87 da ya kai shekara 91 aka ga ƙwarewarsa da gogewarsa sai aka ƙara masa aka ce ya zama kuma yana kula da ɗa'if gaba ɗaya ita ma wata jihar ce daga nan ya zama wali tsara waliyan alal hijaz kenan ya zama matsayinsa ya fi na gwamna amma ka bar abin mamaki da aka naɗa umar aka ba shi shugabancin madinan nan ko aka ba shi shugabancin garurkan nan sai ce yana sharuɗa ka duba mu mu ne muke kafa musu sharadi amma shi da aka ba shi tunda Allah ya sa gaba sai ce yana da sharuɗa yace na farko dai a ba shi dama zai yi mu'amala zai aiki a cikin mutane da gaskiya da adalci a gaya wa mutane in suna so in zama gwamnansu to ni fa zan yi adalci wala ya zai mu'ahadan kuma wala ya juru ala ahad zan karɓi duk hakkin wani da aka karɓa wallahi sai na kwato shi a hannun komin girman mutum kun yadda suka ce mun yadda yace kuma duk wanda na kama ya ci kuɗin baitul mali min hukuki baitul mali to fa zan karɓa ya gaya wa wanda ya naɗa shi ka yadda zan yi amfani da ƙarfin mulki in karɓi kuɗin da aka ɗauka na gwamnati kaga wannan yake nuna dole shugaban da za a zaɓa ya zama yana da fawa yana iya aiki da kujerar yana motsa kujerar ya yi amfani da veto ɗin shi da dama da yake da ita ya hukunta mai laifi ba wai ya zuma mai laifi ido ya kyale shi ba ya ce kuma na yadda wannan zai sa a rage abin da ni ake bani ma na daga cikin dukiyar mutanen madina abu na biyu ya ce ina so a bani dama zan je na yi aikin hajji don ban taɓa yin aikin hajji ba Allahu akbar lokacin da aka nada Umar ibn Abdulaziz shekara tamanin da bakwai bai taɓa yin aikin hajji ba ya ce yana so ya je aikin hajji bai yi aikin hajji ba abu na uku ya ce yana so zai ware wani albashi al'afa da zai rinka ba wa mutane a madina mabukata wanda suke cikin talauci kaga ashe hakkin talakawa ne a rinka sama musu abin da za su rinka rayuwa da shi a sama musu ayyuka a sama musu sana'o'i da za su rinka juya kuɗi a inganta musu noma da zai iya taimakon su don kada a samu sace-sace da kuma ɗauke-ɗauke alwalid ya ce na yadda da wannan sharuɗa ga baki ɗaya umar ibn abdulaziz ya kama aiki mutane suka kama farin ciki da ainihin wato wannan mulki nasa to amma da ya zo ya ce to ba ni kaɗai zan yi mulkin ba ku ji abin mamaki ina wannan magana ne saboda duk waɗanda za a zaɓe su nan gaba su zama shugabanni to kada mutum ya ce shi kaɗai zai mulkin nan dole sai ya nemi wanda za su taimaka masa tun yanzu kana kamfen ka zaɓi su waye za su taimaka maka masu amana masu gaskiya masu tsoron Allah ba 'yan sandama ɓarayi 'yan wawura ba in ka je ka tattara mutanen banza a gindinka to tabbas in baka ci sa'a ba ko dai su mai da kai kai ma mutumin banza ko kuma su hana ka kai mutumin kirki su hana ka aiki da aka yake ga waɗanda zan zaɓa nan da su ne za mu yi wannan gwamnati gaba ɗaya ya zaɓi urwa ibn zubair ubaidullahi ibn abdullahi ibn utba abubakar ibn abdurrahman ibn al-harith ibn hisham abubakar ibn Sulaiman ibn abi khaisama Sulaiman ibn Yasar Alƙasim ibn Muhammad Salim ibn Abdullahi ibn Umar dan gidan Abdullahi dan Umar da dan uwansa Abdullahi ibn Abdullahi ibn Umar da kuma Abdullahi ibn Amir ibn Rabi'a da Khadija ibn Zaid ibn Sabit waɗannan mutane guda goma sune ne 'yan kabinet ɗin gwamnatin Umar ibn Abdulaziz ga sunan sun zo bayan ya zaɓe su ga abin da ya faru suka zo suka zauna a wajensa ya tashi ya miƙe ya kama musu hudu ba ya ce na kira ku a wannan gwamnati tawa ba don wani abu ba don in gaya muku za ku yi aikin lada Allah zai ba ku lada ya kamata duk shugaba ya gaya waɗanda za su taimake shi su rinka sa Allah a cikin tsarin mulkinsu da shugabancinsu ya ce kuma wata kunu na fihi a wanan alalhaƙ ku zamanto masu taimako na akan gaskiya ya ce ni ba zan yanke hukunci akan wani abu ba dole sai kun bani shawara sai kuma kun yarda da abin fa in ra'aytum ahadan yata'adda in kun ga wani yana yin zalunci ko yana wuce gona da iri ko kuma wani ma'aikaci na yana yin zalunci ko kuma akwai hakkinsa to na hada ku da Allah ku yi kokari ku bi duk hanyar da za ku yi ku isan mun da sako don kwace hakkinsa a wurin wanda ya karba kaga kenan yana daga cikin hakkin mu a kan shugabansu ya yi ƙoƙari ya karɓar musu aikinsu da aka kwata idan an yi wa mutane sata gwamnati ta bi ta kwato wannan dukiya ta mayar musu ba wai a saki mashin ɗinka a kai shi police station kuma a saki ɓarawon kuma ba a saki mashin ɗin ba haka nan ba daidai ba ne mutum ya zo a yi man sata sai ya kwammace da sun sulhunta da ɓarawon tun a lungun gidansu ya karɓi babur sa wallahi kuwa a zo idan aka kai ma abin hawan ka police station sai ka yi ta zirga-zirgan bala'i sai ka kama kafa wallahi in ba sa'a ba in barawon ya fi ka gata sai ya riga ka fita kai ta zurutu wannan wani irin abu ne ko mutum ya zalunce ka ka je in ba ka yi sa'a ba reshe ya juye da mujiya ya zama shi wanda ya zalunce kan ya kubuta kai kuma kana nan ana ta kame kame a akan lamarinka sai ka cika takarda sai ka duba ka ga wani a yi ta maka waya ana kiranka ana neman ka wannan wani irin tsari ne wannan dole mu ji tsoron Allah mu sa Allah a cikin ayyukan da muke yi mai laifi ya zo ya wuce ya ba da wani abu ya dunkule a mota ya ɗauko kayan laifi ya ɗauko kayan barna ya miƙa hannu a dunkule a karɓa a tsara masa a Najeriya kenan a tsara mai laifi kararraf kakaf kaf ya wuce amma fa mai laifi ne ku haƙuri ku haƙuri ku yi mu gaya mutane gaskiya wallahi amma kai da kake da gaskiya wallahi in kai wasa sai a tsaye da kai minti ashirin minti talatin me yasa baka ba da kuɗi ba kuma za a gaya maka ko ka bar kuka ga wulaƙanci ba za a ce ya fakan bagam fakan bagam bagam a gigi ta ka tukunna saboda baka yi baka yi alama ba wani ko yana zuwa dama daga nan zuwa yana yana magana ya dunkule ya sake aka karba aka tsara mai ya wuce wannan tsarin sai an canja shi don ku tsari ne na zalunci na cutar talaka na cutar wanda yake bai da hali bai da iko Ya ce ku taimake ni akan wannan Ya ce kuma ku zo mu rinka yin shawara sannan ya ce ku ne kuke da cancantar ku yanke ra'ayin ayi ko kada ayi sannan kuma ku zamanto kuna mun bincike akan ma'aikata na sannan kuma dole ne ku kula da adalci da riƙon amana sannan kuma duk lokacin da aka buƙace ku to ku zo dukanku ko kuma wani ɓangaren ku ya ko da wani bangare ne ya zo za yanke hukunci a gwamnatin mu wannan yake nuna cewa yana aiki da tsarin wato idan a cikin waɗanda ya zaba wani majority suka zo za su yi hukunci ko da saura ba su zo ba wannan duk tsari na mutum na ainihin wato duniya ana gudanar da shi ya kafa musu doka ku rinka kawo mun bukatun mutane ba wai yana musu faɗa su daina kawo bukatun mutane wai ce a'a wanda ba zai iya zuwa wajena ba ni a matsayina na gwamna to ku karɓo buƙatar su ku gaya mun in biya buƙatar ku kai masa sannan ku taimake ni akan alkhairi kada ku taimaka mun ne sharri sannan ku nuna mun duk inda alkhairi a ah, tabi ilaihi yake in je in nemo shi sannan a nan gwamnati na kar wani ya zo ya zage wani a gabana ko wani ya zo ya gibar wani a gabana ko wani ya zo ya taɓa wani yana sukansa ba a yi a gwamnati na ka duba malam gwamnatin Umar ibn Abdulaziz doka ce ya hana ya ce kar a kawo masa maganar wani aiki kawai za a yi sannan kuma kar wani ya shiga cikin abin da bai shafe shi ba ya ce ni shugaban ku ne abin da na gayyace ku ku zo yi wanda bai shafe ku ba in kun gana yi kar wani ya shiga min cikin sha'ani na Ya yace usikum bi taqwallah na yi muku wasiya da jin tsoron Allah saboda duk wanda ya ji tsoron Allah a cikin al'amuransa da kanin Allah Allah zai kiyaye masa al'amuransa na duniya gabaki daya Ya ce ku yi aiki wa lahirarku saboda duk wanda ya aiki da lahirarsa a kan lahira Allah zai isan masa al'amarinsa na duniya Ya ce ku gyara a wasrihu sara'irakun ku gyara sirrinku Allah zai gyara muku zahirinku sannan kuma ku yawaita ambatan mutuwa ya ku yan majalisata ya ku sanatocina ya ku gwamnonina ya ku kazaɗina ku yawaita ambatan mutuwa yanzu kaga waɗanda mutane da za a rinka tara musu malamai suna gaya musu wannan ai da za a samu sauki sauki ko amma su ba a kiran mutuwa a gabansu saboda harkar ba ta mutuwa ba ce amma wannan ɗin kuma shi ne dole ga mutumin da yake musulmi mai imani in ana so ya yi wani abu sai an tunatar da shi Allah sai an tunatar da shi mutuwa ya ce wa ahsinul ida da qabla an yanzu bikop ku kyautata tanadi wa mutuwa kafin mutuwa ta riske ku ya ce fa innahu hadimun lazzati mutuwa ita ce mai rugurguza jin daɗi na mulki da sarauta na so a ce akwai sauran lokaci mu gaya muku yadda ya gudanar da mulkinsa da gwamnatinsa wanda waɗannan abubuwa shi ya kamata da sarakunanmu da dakatanmu da hakimanmu da kansulolinmu da 'yan majalisanmu da gwamnoninmu da shugabannin ƙasanmu abin da ya kamata a karantar da su kenan a ba su kyakkyawan koyarwa na musulunci su gane kyawawan ɗabi'u da adalcin musulunci a cikin gudanar da mulki da tsari don haka da ƙarshe saboda yanayi na lokaci ina so in ce da ku zan dakata a nan insha Allah ta'ala in mun samu dama wata rana ma ƙara salafi a wani wuri amma lallai ina kira ga samari ku kula da abubuwa kamar haka na farko wannan harkar zaɓe da take fuskantar ku fito ku shiga ciki dumu-dumu duk wanda yake da dama ya yadda shi mutumin kirki ne zai taimaki al'umma kai ya ji tsoron talauci ko wani abu ya fito ya nemi taimakon Allah akwai wanda sun fito ba su da shi Allah ya taimaka musu ku mutane mabiya ku nemo ku zaƙulo mutanen kirki da ko da ba su da kuɗin fam don Allah ku sai musu fam ku tura su gaba ku taimaka musu a gari a garin rika a samu wannan bajintar akwai mutanen da sun yi bokon sun san addini suna da wayewa amma laifinsu ba su da kuɗi ku nemo su ku sai musu fam kuma ku yi mobilizing ku yi musu kamfen, ku ce ku kamfen ɗinku na fi lillahi ne kawai wani mutumin kirki ne kuma dan Allah kuke so a zaɓe shi ku sha mamaki in kun zo ƙura'arsu ku raka ku kasa ku tsare sai an faɗi saƙo kunji ku yi masa dogon layi ku zaɓe shi mu canja tsarin siyasar kuɗin nan shi ne sirrin da zai sa mu samu shugabanni nagartattu ingantattu bincike ya tabbatar mana a wannan tsari na zaɓe da ake zuwa wannan zaɓen 2023 akwai mutane da yawa na kirki sun fito amma ba su da kuɗi don Allah kada talautar sai sa ku kore su ku dafa musu kada in sun zo ku ce su ba ku kuɗi ku zaɓe su don Allah halin mutum ya tsayar da shi in mutumin banza ya zo ya ba da kuɗi sadaka ce ya ba ba bari a hana ka karɓar sadaka ba karɓi sadakar ka soke ka sa aljihu ka je ka faranka in ka zo zaɓa ka zaɓi da gwarai tun da ba sa kai ba shi ya zo ya ɗauka ya baka ya baka babur ya baka mota ya baka ɗan tsahu, ya baka kuɗin kashewa ya baka za da sauransu kuma ƙazami ne kai ka zo ka bani ni ban ce ka bani ba ka zo ka ba shikenan zan je cefane na shikenan in ka zo zaɓa kuma ka zaɓi mutumin kirki ku canja wannan tsari na cewa wai attajiran cikinmu dole su za su shugabance mu wannan abin ban sani ba ko 'yan uwa suna gane ni ko ba sa ganewa kada mu ne da siyasan nan sai kana da kuɗi in mutum bai da kuɗi mu neman masa kuɗin mu yi karo-karo A mu su taimaka a tsaye masa fom a tura shi a agaza masa wani yana nan yana zaune yana da wayo yana da basira yana da kwarewa yana da tsoron Allah yana da kishin al'ummarsa amma bai da kuɗin da zai sai fom bai da kuɗin da zai kaza bai da kuɗin kaza wani ya zo ya same ni ya ce wallahi tallahi malam kaya na gaba ɗaya na karab katab na zo na sai fom na ce ba komai Allah zai maka ya ce to ai yanzu ban da kuɗin kiliyarin ban da kuɗin kaza ban da kuɗin zai ba mutane na ce ka je ka Allah zai taimake ka ka je duk inda za a yi taron ka je ka tsaya ka sa babbar rigar ka ce eh mu ne mu ma da mu za a yi kwarai kuwa Allah zai kawo maka in an samu mutumin kirki na kwarai ya taimaka masa da yawa daga cikin su wasu masu kuɗi suke sponsorin din su in sun gama su biya su me yasa za mu kyale mutanen kirki a ƙasa ba za mu taimaki mutanen kirki ba wallahi malam tun daga shugaban ƙasa har zuwa kansila ɗan Najeriya ƙarya yake ba zai faɗi gaskiya ba wallahi akwai mutanen ƙwarai da sun cancanta a zaɓe su amma laifinsu ba su da kuɗi kuke koran su kuma dole ku girbi abin da kuka karba duk wanda aka ɗauka aka bashi ya soke ya hau ya ihu za ka zo ka kuka kuma daga baya shine gaskiyar magana ya kamata su wanda za su zaɓa, za a zaɓa su san cewa muna da wannan wayewar to sai mu kawo sanity sai mu kawo tsarki sai mu kawo gyara a cikin tsarin shugabancin nan gaba duk wanda ba na kware ba ma zai zo nema ba da basarake mai rawani da kansila da waye duk wanda ba na kware ba ba zai ma tinkara ba saboda ya san shi ba yi da capacity da zai zo ya tsaya a wannan to amma in ba mu gyara ba haka za mu yi ta maimaitawa mutanen kirkin su ta baya a je a ɗauko muku wani ma zuwa zai je yana can wata ƙasar ma ba kwa tare ma da shi bai ma san matsalar ku ba tunda yana da kuɗi kawai da ya zo ya ba da kuɗi ya muku yayyafi sai sai a zaɓe sai ya wuce kawai zai ta gana muku azaba amma ga wanda suke raye da ku sun san halin da kuke ciki suna da dukkan cancanta amma ba ku zaɓe su ba abu na biyu shine ina kira ga 'yan uwana samari matasa kun ga wannan siyasa ta 2023 wallahi malam sun ciza mata yatsa suna nan sun shirya mata ko a yi a rai ko a mace to mu kuma mu ce wallahi a rai za a yi ba mutuwa kuma da lafiya za a yi duk wani mai mugun nufi mu karyata shi malam samari matasa ku ne makamashin hura wutar rigimar kar ku yadda a rigima da ku a ko'ina kuwa duk wanda ya zo muku da hayaniya ya ce a je a hayaniya a kashe wani a saru wani a zubar da jini a kone kone ku ce a'a mu yanzu mun gane siyasar mu ta 2023 siyasa ce salima Gani ma amila za mu yi ta cikin zaman lafiya kuma za mu dage mu taimaki mutumin kirki kar ku yadda a sa ku kona ku kar ku yadda a sa ku kona jihohinku kar ku yadda a sa ku tada hayaniya da zubar da jini duk wanda ya kashe wani akan dalilin zaɓe wallahi ba za ka iya biya jininsa a wajen Allah ba wallahi karka yadda ka kashe wani karka yadda wani ya baka makami ko ka tsare hanya ko ka tsare wani karka yadda a barancin shekarun da suka gabata akwai wanda fitowa ya kawai fassarsa aka gani ya fara yi da daddare aka tura aka je aka yanka shi wallahi ya fito kawai yana neman wata kujera ne saboda an san wannan mutumin matukar ya fito ba wani wanda ya isa ya zo ya ja da shi zai cinye ƙura'an nan ta ta har da ƙari ka san me suka mai sai aka tura mutanen banza da daddare sai suka yanka suka kashe shi to yanzu ma ku tsare mutanen ku na kwarai kuma ina kira ga duk wanda yake neman wata kujera yayi taka san ba ko ina zaka shiga ba ba ko ina zaka je ba ba da ko da waye zaka rufe kofa ba ba kaza ba kuma ku rinka yi kuna canja gida ai kwarai da gaske ka kula saboda kana da tsada da baka fito ba yanzu ka fito kana da muhimmanci ƙasa ce da komai yana iya faruwa da haka ku ku ba wa kanku security da kan kanku sannan masoyanku su ba ku security da kan kansu wallahi ba a yi laifi ba mutumin kirki da ya fito yake nema a je a kwana a gidansa ana tsare shi wallahi ba a yi laifi ba saboda akwai mutanen banzan da su kuma ba sa so su bari na kware su shiga so kar ku yadda a yi ta'addanci da ku kar a yi zub da jini mu dai fatan mu a zauna lafiya kuma a al'amura cikin kwanciyar hankali kuma duk wannan abubuwan da ake zage-zage a gidajen rediyo manna fassoci na rashin mutunci da zagin wane a manna wannan a yage na wannan a'a duk wanda ya zo ya manna nasa a bar masa a bar shi ma da wahalar asarar kuɗin fasta amma me yasa za ku yage masa ku bar masa nasa ku manna naku in ya riga ku zuwa wuri ku je ku manna inda wani zai gani amma akan yage fasta mun samu kes wani ya liƙe fasta ya tura wani ya tura yaransa sun yace ku yage garin su ne a garin su ne mana daga nan sai aka kama fada wannan yan daba sun yaƙi wannan kafin a rabu an kashe mutum kaza saboda fasta ta bakin titi akan fasta kare fastar wani gunki kun yi fada ko matasa kuna kare hoto kun yi kashe-kashe da junanku wannan wani irin kidahumanci ne da rashin wayewa wannan su kuma 'yan siyasa daga ƙarshe ku ji tsoron Allah ku nemi mulki a wajen Allah ɗan adam baya ba da mulki sai Allah ku gaya wa Allah ƙulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u bi yadika banda tsafi banda zubar da jini banda yanka jakuna banda binne dabbobi da ransu banda kashe-kashe ku nema a wajen Allah ku yi tawakkali ga Allah sai Allah ya baku shiwa gabanni fa Allah ya riga ya gama zaɓa wataƙila kai ne wataƙila ba kai ba ne da haka idan an zaɓi ba kai ba karkata da hayaniya ka yi haƙuri da asarar kuɗin da kai in ka kyautata niyya wataƙila ka samu lada in kuma ka kyauta niyya ba ba komai ka taimaki yan uwanka sun ci abinci ta dalilinka motocin da ka raba sa je su yi musu fenti su rinka mota haya da shi baburan da ka ba su sa rinka tafiya gona su je su yi noma kuma haka bane ba wannan ita ce wasiyata ga mutanen jama'a jama'are da mutanen Najeriya gaba ɗaya Allah ubangiji ya ba mu dacewa Allah ya sa mana albarka Allah kuma ya taimake mu bari in dakata a nan don na ga kuna tsoron dare kwarai da gaske ba kuwa iya yin latta har akai sha biyan dare da na sa muku da na ba ku wani labari mai daɗi a nan kai ta mun wani kulle-kulle ana ana tugo takardu sai ka ce sai ka ce daga gidan asibiti na hutu wai duk wai wai tsaya ne gaba ɗaya Wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت